Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sannunmu da sake saduwa ta da ke a cikin wannan sabon shirin musamman. Wanda wannan kafa ta mai dandali TV ta ɗauko maka bayanai daga ƙasar talatar mafara a jam'iyyar PDP mai alamar lima. Inda babban ɗakin siyasar Honorable Kabiru Haya Classic tsohon ɗan majalisa da ya wakilci waɗannan jama'a a shekara 2019 zuwa 2023 a majalisar tarayya ta najeriya wato ankar Fara ya kira taron masu ruwa da tsaki domin bayyana musu matsayarsa a irin abubuwan da suke faruwa a gida jihar zamfara da kewaye musamman na yadda ake nuna musu cakulatin bangaro musamman gefensa ana yin abubuwa daban-daban ba tare da masaniyarsa ba ga su kuma ana kirgar irin gudunmuwar da ya bayar a zaben shekara 2023 wanda jam'iyyar pdp ta samu nasara lallai ne bayanan ba za su cika ba sai an faɗi irin nasa jajircewar da kuma kusancinsa da mai daraja gwamna da Lawal na Zamfarawa. Kafin komai an fara gabatar da addu'a a wannan wuri inda shehin malami irin nashi addu'o'i ya yi kira kuma a cikin addu'o'in da jan hankali akan cewa duk ya yi mai yiwuwa domin ganin an tabbatar da adalci daga can zuwa nan aka shafa fatiha kuma da wannan aka gabatar da ɗaya daga cikin mahukunta a jam'iyyar ta pdp a kamar ta mafara a karamar hukumar ta mafara wato aminu bello mafara wanda kuma shine jami'in hulɗa da manema labarai domin ya gabatar da jawabinsa da kuma shugabannin mulki na wannan gwamnati mai albarka ta mai aina mai daraja gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal abubuwa da dama sun faru a jihar zamfara musamman a jam'iyyar pdp wanda wanda allah ya ba aron yawancin da lafiya ya san sun faru kuma tarihi ne wanda bai isa ya goge ba a lokacin da aka fara jamhuriyar siyasa ta shekarar dubu biyu da goma sha uku da ashirin da uku da ta gabata kafin zaɓe abubuwa da dama sun faru lokacin tsohon gwamnati tana karkashin jagorancin pdp a lokacin da ta yarda da cewa sa'a da nasara da ta samu ba daga ubangiji ba ne daga ainihin dubara ta ne ta zaɓi ta canza jam'iyya duba da ƙila ta inda za ta komawa can nasarar take a lokacin da wani kuka da ya kira ya yi tsaye ya kwaɗa duniya kan wannan gaba shi ya yarda da duk kaddarar da ta zo mishi ya rungume ta kuma Allah ya abin suka koma APC muka tsaya PDP Allah albarkaci PDP PDP ta kawo gwamnatin wasu sun ka zama wasu kuma yau sanadiyar wannan gwagwarmayar tamu ga wannan lokacin ba su ma bukata a ayyana su 'ya'yan jam'iyyar PDP. Allah ya kawo abincin su Allah ya kawo abincin su ta karkashin gwagwarmayar mu kuma muka yi musu murna kuma muka taya su farin ciki kuma Allah da ya ba su kuma muka bi su kuma muka yi musu biyayya to da yake dan adam nan tare da cikin goma ba sai suka ga cewa abin da ya fi gare su su alherin da muka musu su saka mana shi da aka sa a lokacin kakar zaɓe jam'iyyar pdp tana da 'yan takara akalla mutum shidda na gwamna zan ba wani tarihi ne wanda wasu daga cikin mu nan majority kowa ya san shi a lokacin da dalige ya yi zinari daraja a jihar zamfara lokacin ne wani kabiru ya yi kilasik ya yi kamfin din dalige na jihar zamfara da wannan zo din da yake jagoranta ya haramta ma kowane dalige zaɓe wani ɗan takara in ba his excellency da ta dauda dau da ne kuma ya san a a lokacin da aka yi wannan shugabannin jam'iyyar nan goma sha ɗaya ward goma sha ɗaya da muke da cikinsu su ne idan aka ganin su eh, a cikin waɗansu su ne aka ɓaci su ne aka ce ma ba kowa ba su ne aka ce ma ba su nasara su ne aka ce ma 'yan iska su ne aka ce ma wulakantacci suka yarda da Allah shi ne malikan mulki kuma shi ka ashe mulki da wanda ya so ya hannanta shi ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so suka ce lalle su alkawali ne a matsayinsu na shugabanni waɗanda dukkan nasarar da suka samu da inda suka zo da matsayin da suka kai jagoranci ne na karkashin wani rubutu ya kila su don haka wannan alƙawarin sai sun cika shi sai sun ba dauda delegate su domin wannan nasar a tare su kuma Allah ya hukunci da haka delegate ɗin nan wanda fulawar shi ne mataki na farko a kowane zaɓe duk nasarar da aka samu komi matsayin ka komi yawan al'umma ka idan dalilin ba su zaɓe ka ba ba za ka taɓa zama zaɓen takara a wannan jam'iyyar kake ba don mutane suka yi alƙawari suka hannanta da gyalle gyalle nan ga honorable kabiru ya classic jagora ya hannanta suka his excellency da tedola lawal wanda duniya ta san da haka kuma Allah ya bamu nasarar da aka bai Allah ya nufi cewa ne zaɓaɓɓen ɗan takara na jam'iyya ta a wannan lokacin kafin kakan zaɓe wannan gwagwarmaya kuma aka ci gaba da yinta a lokacin da aka zo tsere 'yan takara bayan ya ci zaɓe muka shiga zaɓe eh, lungu da saƙo a tarihin jihar zamfara ba a taɓa yawon kamfe irin wanda muka yi ba wani biyu ya kila su kamar matsayin shi na memba word by word ya fi village by village district by eh, district by district hamlet by hamlet house to house haka muka yi zaɓe haka muka shiga kamfe muka neman wata excellency na ƙuri'a a matsayin muna kallon shi lalle mai adalci ne kuma mun tabbatar da yana da adalci kuma mun tabbatar da cin kashin da aka yi mana a jam'iyyar PDP bai da masaniya domin a wancan lokacin mu mun san alƙawarin da aka kawo su da mai gidanmu kuma mun tabbatar da shi mutumin kirki ne domin mun yi irin waɗannan alƙawarin da wasu sun saba amma tun daga inda aka yi muka tabbatar da dama da yadda mai gidanmu muka tabbatar da cewa lalle mutumin kirki ne kuma sai ya zama mai Allah ya yi wannan gwamnati yau muna cikin shekara ta biyu da zaman his excellency dr john lalo a matsayin gwamna an yi mukamai akalla goma a cikin karamar hukumar mulkin talatin mafara wani muka biyu da ya kilasi cikin iya ubangiji ya nemi shugaban jam'iyya allah cikin kudura ta sai bai bashi ba kuma muka yarda da cewa kaddara ce kuma wa hakan shi ya zama alheri kuma muka yi baya a ga shugabancin jam'iyya domin mi mu ba mu yadda da akwai wani mutum da za mu bi a matsayin kungiya ba ga shugabancin jam'iyya duk wanda ya ka kungiya duk wanda ya kungiya ita kungiya gidan mutum guda ce ita kuma jam'iyya jama'a ta magana to har koyar su mu muna nan akan matsayin mu lalle komai za a yi jagoranci na jam'iyyar mu shi Allah ya ba da eh, Jamil Jibo kaura shugaban jam'iyya kuma muka yi murna domin mi ko babu komi matashi ne kuma mai ilimi kuma yana da natija kamar abin da ya bayyana gare mu kuma mun san cewa mutum ne mai aƙida da tarihi ne da muka gani da kuma abin da ya bayyana gare mu a lokacin da zo garin hukumar mulki talata mafara so alhamdulillahi ana cikin haka sai shi abubuwa suka biyowa ana yakin mu a cikin gida wanda har ta kai ga yau an yi umarni da kujerar wasu daga cikin mu wa'anda suke ƙarƙarar hukumar mulkin da ta mora wa'anda Allah ne ya sanadiyar zamar wasu duk wani suna da sun ka yi wata ɗaukaka da sun ka samu wani wuri da sun ka je wata hoton da sun ka kwan wani daɗi da sun ka jiya wani mukami da sun ka yi wani jirgi da sun ka hau duka su tuna ce wani jirgi da sun ka hau alhamdulillah shi na rabo ne kuma mun yarda da duk wanda Allah ba abu da mashi kuma duk wanda Allah bai ba abu Allah bai manta shi in akwai diban gangaban da aka diban mai sai ya kai da kuma ba mu hasada kowa duka cikin waɗanda suke wannan plan ɗin na rusa jam'iyyar PDP ba komi a manufarsu ba wannan jari hujjancin da sun ka ɗauko wani baka biyu halasin bai tare da shi bai yadda da jari hujjanci ba idan aka kawo abin al'umma to manufa mai isa ga al'umma shi a dalilin da ya sa muka ce ba mai da kungiya ba ba mai yadda da faction na gidan kowa ba Shuwa shugabannin jam'iyyar nan wayanda an yi kyara wayanda an kai jiwa wayanda aka dauka ba kowa ba to musu muka dauka mutane to ni duk nasarar da muka kawo Allah ya bamu ta sanadiyar su ce a tarihin jihar Zamfara ba a taba zaɓe irin wanda aka yi ba a shekarar da ta wuce musamman talata mafara talata mafara ita ce kwata jami'ar apc ta jihar zamfara wanda kowa ya san da haka da jajircewa waɗanda huskokin da muke gani wasu albarka wa excellency aka samu nasarar da aka samu jam'iyyar apc mai gwamnati wancan lokacin ta kasa nuka jam'iyyar pdp da kura a ƙarfin kuma wallahi ba yau ko da Allah ya sa iska ya kwaso ƙura'an nan daga wani ya zo ita to dole ne akwai masu haɗa ta da tattaro ta da cinto ta domin su kai ta ta inda Pollution Center yadda za a faɗa cewa ga nasarar da To da haka tarihi kai a biyo baya a koma a gani mutanen nan su ne suka yi duk gwagwarmayar da aka yi. Muna da Pollution santa goma sha ɗaya a matsayin ward goma sha ɗaya da muke da su a ƙaramar hukumar mulkin talata mafara. Kowace Pollution santa da muke da ita relation agent auren nan ya nan hudu baka biya ya kira su an taya mu da kuɗi har wanda mu taɓa gani ba an yi muna barazanar rayuwar mu mun sadaukar da rayuwar mu mun sadaukar da lokacin mun sadaukar da dukiyar mu domin a tabbatar da wannan nasarar kuma Allah ya rika mana duka wanda annan bai da satantar rayuwar shi idan wani abu ya faru ba haka ba aka ce ba dole ne a gobe ba amma muka yadda muka taro wannan aladu domin bi da ikhlasi muke komi kuma mun fito daga gidan da lalle ikhlasi ka aiki domin tun daga kwanar tun san da wani kabila ya fara siyasa duk abin da yake yi gaba yana sa tauhidi ya da koyi shi adami da lokacin da Allah ya zalunce shi da faɗuwa zaɓe ya rungume ta kuma babu abin da ya canza ga abin da ake jam'iyyar pdp tana nan tana tafiya jagoranci yana nan yana tafiya abin da ya sa nika so in gaya muku cewa wannan abubuwan da ake yi ba komai bane jari hujjanci ne akwai abubuwa da suka faru baya da kuma just recent abin da ya faru nan ba da nadewa ba mai daraja jagoran jihar zamfara ya yi kawo taki na zamani domin a raba mana mu talakawa manoma wanda wani bai da abin da zai sayan takin sanin kowa ne ina wannan jawabin ne domin duniya ta kai security agent na talata mahura da will be the witness gaban su aka yi dss gaban su aka yi police gaban su aka yi civil defense gaban su aka yi red cross gaban su aka yi duk wani security agent na talata makara akwai mutum guda da aka ware mataki buhu hamsin gida ne shi dai aka kawar duk wat duk maza ba goma sha sai da aka cire mataki buhu hamsin hamsin na al'umma duk da aka ba su araba akwai mai buhu da shirye shirye akwai mai buhu arba'in arba'in akwai mai buhu goma goma kuma ka ji zalunci aka faka mota aka kwashe aka gida ne ya ci gaba da sayarwa da wa'annan mutanen ne aka so a ga effort ɗin da daura yake yi a jihar Zamfara to wayannan gurbataccen mutane aka so a ga ci gaban da mai daraja gwamnati ya kawo a jihar Zamfara al'ummar nan da aka tara nan da taro ne na shugabannin jam'iyyar PDP kawai a ciyaman goma sha ɗaya sai esco goma sha ɗaya da mutum da su kowace da saura da suka kuma kuma talata mafara. A ah, mai darajar gwamna muna da masaniya akan aƙidar ka da kuma mutuncinka da kuma rikon amanarka mm. tabbas muna da yaƙini akan abin da aka yi mana baka sani ba to mu muna isar da wannan sako ne ga duniyar PDP domin PDP ba a ja zamfara kawai da take ciki ba mu faɗa wa duniya halin da jam'iyyar PDP take ciki mu faɗa wa duniya hali da cin kashin da aka yi mana a ƙaramar hukumar talata fara. duka wa'annan mutanen da suka haɗu muna son mu ho wani challenge gare su da kuma gwamnatin jihar zamfara tun sanda mai daraja gwamna ya yi ga gada ministan a karamar hukumar mutum talata mafara, sun taba isko mai daraja gwamna da bukatar fiye wata ga talata mafara. duk lokacin da suka haɗu suka tunkari mai daraja gwamna babu abin da zai kai su sai a kulla ma wani sheri a cirewa daga mukami ne your excellency mun san mutumin kirki kake kuma muna da yaƙini da adali kake ka waiwayo ka kalli mutanen nan da na zaɓe ka ka waiwayo ka kalli mutanen nan da na haɗa ka. kamar ka kalli mutanen nan da yi aƙida a kanka domin ci gaba da kuma tabbatar da wannan nasarar wa'annan mutane ba al'umma ne gaban su ba domin idan al'umma ne gaban su da sanda ka fara hulɗa da su ka je ka bincika dukkanin su akwai waɗanda sun ke hulɗa da su ka haifi a a zamantakewa su ta faru tsakanin su da kai da wayancan waɗanda sun faru shi zai baka turu picture da wayanda mutane ne kake hulɗa da su wani mu ka nuna hayakin nasu ka san shi ka yi zama da shi tun kahin a kai ga zaɓe ka nuna ka san aƙida ta ka san manufa ta ka san al'ummar da yake tare da su kuma ka san aƙida da sun ka nuna a lokacin kakan zaɓen ka muna kira ga shugabanci kuma wanda ya shahara jam'iyyar pdp akwai abin da ya faru jos recent na cire mana shugabannin jam'iyya bisa ga zalunci da ake yi mai girma dr jamilu jibo kaura matashi kake kuma wanda muke da kyauta da zuciyar cewa mutum da kirki kake kuma muna kyautata ma zaton ka ban lagasi mai kyau ga jam'iyyar pdp kada a yi wani da ka quite right sabo kake ga wayannan mutanen ka taɓa hulɗa da su ba abin da ya kamata kiran da nake yi gare ka anan shine duk inda aka ta koma da matsala ga karamar hukuma akwai shugaban jam'iyya na karamar wannan hukuma a matsayin ka na shugaban jam'iyya na jiha akwai ma'ajin jam'iyya akwai esco na local government ta a za a ta koma da matsala ta jam'iyya a ce duk an wata wa'in ga wasu kun mutane sun ta koma da wata matsala kuma haka amshe ta kai implementin ɗinta ba tare da ya ba shi wa'yan mutane wannan salo ne na ɗauki ɗora wanda muke tabbatin baka tare da shi to a dawo a yi reviewing da abin da aka yi zalunci sannan abun da zai baka tabbacin zalunci ne kuma abu ne wanda aka yi rason zuciya mu muna Allah waddai da abun da ya faru a ce matsayinka na matashi mai fikira a ce ga lokacin mulkin kauna abu ya faru domin mi babu zalunci irin cikin caje canje da aka yi mana mafara shugaban jam'iyya na karna na galadima Wat da aka ce wanda aka ɗauko da filesin ɗin shi shi a youth leader na kayaye wat that notice given waɗanda ba galadima ba youth leader na wata wata a ɗauko shi a yaman ciyaman na wata wata wannan zalunci ne zalunci ne zalunci ne kuma mulki na kafiri mulki na bayahudiya yana ɗorewa ne idan da abinci amma mulki na musulmi ko mai musulunci ne idan da zalunci bai ɗorewa kuma duk ta talalata ubangiji ya bashi yana mai ta ne domin ya kama shi da mai girma shugaban jam'iyya muna kira gare ka ka dubi halin da jam'iyyar pdp take ciki ka dubi irin sharrin da aka taho ma da shi domin idan wannan abu ya faru za ka rusa fitarka ka rusa gwamnatin jihar zamfara ka rusa duk wani kyautar da sauran aka yi ma domin mi wa'annan mutanen da ka ɗauka babu abin da suka zo ma da shi bayan zalunci akwai shugabanci na jam'iyya idan aka ce ma akwai replacement ka zo ka tauna da mutanen can abin da ya faru ruwan road shugaban jami'a na ruwan kwalon Allah cikin iyawa ta yi ya kasance cikin ɗaya daga cikin kansuloli na kiyaye kan da da su kwanan rugan da umar ruwan mulki muka zo aka ce to ruwan kwalon ishu ne wanda ya shahar kwallon ruwan kwalon a je esco din nan da sauran waɗanda adda ruwa da tsaki su zaƙalo mana jajirtaccen 'ya'yan jam'iyyar pdp mutum guda wanda suka bayar tare da yawon bakin su ya zama shugaban su. suka je suka zauna suka suka suka hitar da mutum hudu muka ce mutum hudu nan su tayi su zauna su hitar da mutum guda abun ya ci tana daga karshe mutanen nan hudu suka yi takarda kowa ya sa hannu ga su su hudu kowa an ka zaba sun gamsu sun yadda da abin da aka shugabannin jami'a suka amshi takardar nan suka yi implement suka yi bikin mutum guda domin daga cikin waɗanda na tsaya akwai youth leader na wannan wadda sai aka ga to shi tun da yana kujera akwai wayanda kuma esko akwai wanda bai da kujera sai a ɗauko wannan wanda bai da kujera a yanci mai girma shugaban jam'iyya ka binciki wannan takardar da an yi wadda mu mun fotokomin ta mun kai irin wata jam'iyya ta jiha ba a bincika ta ba an zo an kama abu kayan filaito akwai abin da ya faru na shugaban jam'iyyar pdp na karamar hukumar mulki ta talata mafara ga wannan lokacin wanda aka toma yanzu shi ya shugaban jam'iyya kuma shi ya yi takarar dan majalisa jaha ga wancan lokacin bai aje ba har aka yi zaɓe allah ya abun da ya yi aka ce shi akan toma bai aje ba lokacin da aka zai za a rantsar da shi kan tuwo mun bi ban taba tunanin a ce ga shugabanci na jam'iyya ta na ta takarda ba domin da lokacin honorable muktar luka shi ne shugaban jam'iyyar pdp a jihar zamfara a wannan eh, to sakataren jam'iyya zarewa eh, zangina zangina shi ne sakataren jam'iyya aka kai musu suka ce a zo shugabannin jam'iyya na pdp na talatin muhura su zauna su je a wanda suka yadda da shi a tabbatar da shi a kai musu muka yi wannan aka sa hannu aka yi fotokofin takardu dukkanin aka hada aka kai a hedikwatar jam'iyya ta jiha kuma aka implementa aka buga takarda official daga ofishin jam'iyya ta jiha aka ba ba shehu a matsayin halittaccen shugaban jam'iyyar pdp na talatin muhura mai girma shugaban jam'iyyar pdp bisa ga ladabu da kuma matsayinmu na mabiya gare ka kuma masu da'a da shugabanci masu yadda da jagoranci wanda Allah ya ba jagoranci muna saukar da kanmu da ƙasa mu roƙe ka saboda Allah ka yi bincike a wannan takardar ka hanka implementing din sabon shugaban jam'iyyar na jam'iyyar PDP a ƙaramin hukumar ta hora muna da wannan document din muna da wannan report muna da soft copy kuma jam'iyyar PDP ga wancan lokacin zangina na raye bai mutu ba shi na akwai muna da nan ciyaman shi'aru barista anka yana da kwafi kuma shi muka hannunta ma kwafi kuma an kai muku kwafi to ban yi tunanin zuwan ka a ce duk abin da gwamnati muktar lobe ya bari a hedikwatar jam'iyya an watsar da shi saboda kai kana sabon shugaban jam'iyya a ce abin da aka kama kai wa implementing wannan tsari ne wanda ba zai kai wannan gwamnatin da gaci ba muna kira gare ku bisa ga ladabi da biyayya mu shugabanni ne a matakin lokal gaba muna so ku yi mana adalci kuma a waɗannan al'umma adalci domin yi musu adalci shi ka ɗorewa mulkin ku ba tare da barazana ba ba tare da kun cuci wani ba kuma Allah ya haska muku domin ku doshi inda yake daidai ku kauce mai inda ba daidai ba ku aje ku aje duk wani da zai isko ku cikin ɗaki ya zauna da ku domin haɗa kai a cutar da jama'a jam'iyya idan aka ce jam'iyya jama'a aka magana duk abin da ya shafi jama'a a nemi jama'a a yi su da shi abin da ya sa mutum guda ko na mutum guda ne mu muna magana akan yawon bakin jam'iyya a nan da nake magana muna tare da shugabannin jam'iyya na zaɓen goma sha ɗaya suna nan wurin muna tare da esco na pdp na karɓar goma wajen talata mafara su goma sha tara tare da national delegate na jam'iyyar pdp na karamar hukumar talata mafara suna nan wurin tare da jagororinmu gaba ɗaya da elders da cheerleaders na ward goma sha ɗaya muna kira gare ku yi mana adalci ku yi mana adalci ku yi mana adalci assalamu aminu bello mafara kenan babban sakataren jam'iyyar pdp a karamar ta tarayyar mafara kamar da gabatar a wannan taro na masu tsaki a gaban bayanan jama'a dimbin masoya na sanarwar kabiru haya classic da gabatar wato a tsakiyar wannan mako da ya gabata mai tsaro da wannan kuma a kira majin jam'iyya bala datta da mai tofa albarkacin bakinsa kuma yanzu ga ya cikin rashin wannan mukami ya kara mutane wa'anda adda mukamai mawara ina da yaƙini wallahi yanzu a ce su tara mutane da ba su yawa mutum su ba su ya tara wallahi wallahi wallahi duk wayannan da aka gani da mafara suna ganin kamar su suna wallahi suna horin ciki a ce yau mu ne a tare su sun waɗi gaban mu sun waɗi bayan mu kuma al'umma sun sani wannan abin da ya sa ke magana mai girma gwamna ka dibe mu irin rahama ka yi mana adalci to abin da aka yi mana babu da sani amma yanzu wannan sako ne aka yi ba gare ka kuma don Allah ka samu lokaci ka saurari wannan abu musamman wanda ya jawabi da farko daga farko haka shi kai ka sani wa'anda an kai gaban sun sani mun mun sani wurin delegate da kirkir da hannun kabiru a class daki ba daki suna cewa sun yadda to wallahi mun sani kuma mun san irin tarayya ka shi domin mun sani a daga cikin wa'anda annan mahara da in sun ka buga waya za ka ɗauka in ka ga miss su za ka kira su za ka kira shi to yanzu har yanzu lokaci bai ɓaci ba wannan bawan Allah baya da kujera wanda zai buga mu da rike mu zaune yake mu ma kan mu zaune muke amma cikin wannan Musa Usman ya yace yana son ganin ɗaiɗaikun mutane su kaci juna kowa ya diba gani ya to fahimci yi haka gani wallahi ba su yawa mai girma gwamna muna ƙara ma kyauta maza don Allah ka yi mana adalci don Allah ka yi mana adalci wallahi wallahi wallahi shugabanci na kafirci yana dorewa ne da adalci wallahi tallahi shugabanci na musulunci bai dorewa da zalunci don haka mutane da suna zalunta mu baka sani ba to yanzu mun hada ma da jagora. ya bayan kammala jawabin ma'ajin jam'iyya bala dakta kenan aka yi masa taɗi kamar yadda ake a wurin taron siyasa kuma daga nan aka gayyaci mai gayya mai aiki mai masoya da yawa wadda aliyu ma'azo domin gabatar da jawabinsa الله الرحمن الرحيم ina muku sallama ya ta addinin musulunci assalamu alaikum ah, da yake gaskiya duk abin da ya kamata in yi bayani a kai masu bayani da suka gabata sun gabatar sai dai zan yi jan hankali gare mu na da yannina da sauran waɗanda tunanin su ya ba amma dai zan ɗan ja hankalinmu a abin da sun bada in ja hankalinmu akan shi shi ne. kada mu damu da ganin cewa wane ya samu wancan ya samu wancan ya samu ko mu samu ba amma dai mu ɗauka cikin zukatun mu cewa ba mu cuci kowa ba ba mu yi ma kowa munahici ba mun sani shekarun mu ba su kai nasu ba amma dai muna roƙon Allah hai ko yaushe ya tsare mana imanin mu ya cire mu da kyashi ya hana mu hassada da huci. babu daɗi ka kalli mutum da shekaru masu yawa amma hankalin shi baya kallon cewa yana gab da kabari a akwai shi duniya ya kallo don haka ya za a yi wani shi ya za a yi wani kai ya kai wanda wannan tsari ne na Allah ba ki da yawan kano kowa ya kai babu wani dan adam da ya san abin da za a yi an jima kuma nan ka yanku da cikin balle abin da za a yi gobe saboda haka mu ɗauka duka abubuwan da suka gabata mataki ne na nasara a Allah yana jarabta bawan shi mafi soyuwa gare shi so mu mun gamsu da abin da ya faru kuma mun yadda da Allah babu wani munahici ko kisa ko hasada ko bakin ciki daga tasiri ko ka canza abin da Allah ya tsara mun san ha koyo tsarin Allah shi ne tsari na gaskiya so kuma mun gamsu da tsarin da Allah ya yi wanda kuma yana ganin shekaru da sosai shi ba yana ganin kila za a lunka mai yana da yake da su mu dai wallahi mun san ko yanzu muna yin mutuwa ah, ba mu kallon kallon ta shekarun mu mun sani cewa mahaifai daya sun mutu an haihu mana karni sun mutu wani ya zo duniya ba da rai ba balle kai da Allah ta da shekara hamsin 60 70 ba har yanzu kana kallon sai kayan wani shekaru za ka samu wani don Allah ku ji tsoron Allah ah, ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wallahi wannan abu bai koyewa mina ne abu da zamu ba mai yawancin mutanen ga ah, mai yawancin mutanen ga muna da dalilai da dama da ya samu kaji babu da natsuwa ta mu su saboda sun zama kajin tsararru wanda wancan wancan ya aura ya saki wancan ya aura ya saki so ka ga wannan gaskiya ba da cikin taka mace ko magidanci ya da ya ta yi zaunci na ɗai wallahi ga hanta samu ji da biyu cikin bakin ciki yake in ta samu ne biyu biya ta yake lalle na kai ya sake ta in ne da ciki ne shugaba ta yi mutumin da ta tabbata na kullum ne a sakai a aure a sakai a aure so wannan ba ɗabi'a kwarai bacci ni na ji hankalin ku gaskiya mu ba muna irin wai dole sai mun samu ba don mun san Allah shi ka bamu kuma shi ka anawa babu babu babu da wani abun da wani shan kai akan samun duniya wallahi saboda inda duniya ga tana da wani girma ga Allah akwai wanda bai yarda da Allah da manzon shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi soyayya soyayya cikin bayan Allah amma kuma wanda bai so su mafi mafi kiyayya da shi Allah ya azurta shi ya ba shi komi da ya kaso da lahiya da komi kuma kai da kai da Allah so a ni ina jan hankalin ku ku dawo ku kalli cewa duka wanga al'amarin na duniya ne ko duniya za a bashi kuma kowa zai je wurin Allah kuma wallahi zai yi bayani a so muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya albarkace mu da imani da yadda da kaddara mai kyau da mara kyau kuma muna fi sonan layin Allah mun gode maka Allah ƙara shiga cikin al'amuran mu ya ƙara taimakon mu ya taimaki jagoran mu ya ƙara mishi ƙarfin imani ya ƙara mishi jajircewa akan gaskiya ko da zai rasa komi na shi Allah ya taimake mu wassalamu Honorable Aliyu Ma'azu kenan ɗaya daga cikin masoya ko makusanta honorable kabiru haya classic ta da jawabinsa a wurin wannan taro wanda ya yi kacokan domin nuna tauhidi komawa ga allah subhanahu ta'ala da kuma yadda suke ɗaukar siyasa su a matsayinsu da irin abun da ake musu da su gabatar a wannan rana mai tsaro akwai waɗanda suke 'yan gwagwarmaya ne kuma sun shiga gidajen siyasa iri daban-daban a cikin wannan sabga ta jam'iyyar pdp ko ma siyasa baki ɗaya a wannan karamar hukumar gidan mafara da ke zamfara ta yamma daga cikinsu akwai honorable sani yan fako yana a wurin kuma an ba shi dama da turun magana ya hau membari domin gabatar da jawabinsa inda ya yi maganganu masu ratsa jiki da kuma nuna tauhidi tsantsa musamman akan wannan tafiya ta jam'iyyar pdp matsala ce wadda ta shahi talatar mafara wadda kuma ita ta fi mu domin duk wanda an dan siyasa talatar mafara ya sani mun sani an sha gwagwarmaya tun daga farkonta har ƙarshenta to ya abin da zai tsokaci a kai shine game da duk wani wanda ka gani ko yake da wata kujera a cikin talatar mafara muna cikin ta isko na biyu shi ne mun taho duka babu wanda bai sani ba ba wanda ban sani ba duka gidajen gada aka magana gida hudu to babu wanda ban zauna da shi ba akwai waɗanda lokacin da duk an ka ce za a yi wani abu na cigaba ba shi an gabansu ba kuma ko yaushe abin da suka bukata ya za su yi nasu dai bukatoci su biya kuma to abin da ya ƙara na da ni ta in zauna tare da wannan jagora honorable kabiru ya haya gilasi shi ne duk lokacin da ya yi alkawari yana cikawa na biyu duk lokacin da an ka kulla hulɗa da shi ta amana kuma zai riƙe amana na uku duk lokacin da aka kawo mashi wani koke na wata matsala to zai kira al'umma a yi shawara ba tare da yanke hukunci shi kadai ba na son zuciya don haka ina kira ga al'umma na cewa su kalli wannan bawan allah su sani a jarabawa ce allah ya mishi kuma ya mana baki ɗaya don haka mu ci gaba da addu'a domin allah shi ka warware duk abin da ya yi duk allah shi ka haskaka abin da ya yi allah shi ka bayar da mulki ga wanda ya so lokacin da ya so inda ya so don haka mu ba mu da wani jayayya ga abin da Allah ba su illa kira da muka ga mai girma gwamna a ganin yadda tafiyar siyasa talata mafara take wanda ni na tabbatar su sun sani kuma kowane gaban kowane ina iya wani ba su iya kawo komi bayan bata wannan a ce ne yau wani ya yi wahala ya yi wahala banza ya bukata su su dai in tasu tambiya su da ci gaba da abin da suka so to duk wanda ta wahala ya gare shi ta ne don haka muna ƙara kira gare ta da girmama kuma da ladabi zuwa gare ka matsayinka na shugaba a wannan jiha mai adalci kuma mun sani kana adalci gwargwado iya abinda yake shi dan adam ajizi ne ana iya samun kuskure kuma a gyara muna buƙatar don allah a gyara hakanan shi ne mai girma ciyaman wanda sabo ne bai san halayen su ba don allah duk abin da ya zo in dai ya zo talata mafara gari ne mai rikici game da harkar siyasa don duk samfara ban ɗebe ma kowace lokacin da guda ba talata mafara ta yi ina zama rikici game da siyasa tun muna so domin tana ɗaya daga cikin waɗanda a tushen siyasan ma ta najeriya akwai wasu gona samu tarihi don haka da Allah mai girma gwamna da ciyama duk abin da aka kawo muku game da sukan wani a rinka bincikawa kada a yi hukunci da mutum guda ba tare da an saurari bangare guda ba a takaice na sani muna tare da wannan tahiya kuma muna yi wa wannan gwamnati fatan alkhairi Allah ya bada ikon gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tsaro kana ci gaba da sauraron yanda jawabai na taron masu tsaki kasance a babban fadar siyasar hajjaba kabiru haya classic kamar yadda muka lakano maka a cikin wannan shiri a ranar laraban nan ta gabata a kasar Mafara, kuma wanda ya jawabi a yanzu shine honorable sani yan fako da wannan aka gayyaci honorable a shirɗin hizba wanda shine shugaba na dukkanin shugabannin yankunan talatar mafara ward kenan wanda aka ba shi dama shi ma ya tofa a lokacin bakinsa duk da an musu barazana cewa duk wanda ya zo nan taro bakin mukaminsa amma sun juri da irin amanar su da hoyar kabiru hayya classic suka zo wannan taro kuma ya membari kowa ya gan shi ya gabatar da jawabinsa mai girma jagoran pdp na zamfara ta yamma honorable kabiru hayya classic mai girma ciyaman fati alhaji mata abubakar mafi shehu talata mubra mai girma ma'ajin fati suraj abubakar garkuwa mai girma honorable aliyu ma'azu mai girma bello dakta Yus leader talatan mabara sunana ashiru abdullahi dan Hisba, ciyaman take tsabo makero na miƙe a madadin ciyamomi na local government talatan mabara domin isar da saƙon ciyamomi ga mai girma honorable kabiru classes ga mai girma excellency bisa ga abubuwa waɗanda na gabata tun farko har abu da na farko mai girma honorable kabiru classes shi ne jawo mu jagoran mu ne kuma muna nan tare da shi har mu koma ga Allah face sun ya sake mu alhamdulillahi mu pdp in tana kanta ta yi mana kanta wallahi ga jiki domin jagoran mu ba mu ga daga kafa ba mu ba za mu taɓa daga kafa ba ko ni za a yi mana wallahi alhamdulillahi mai girma honorable kabiru kinasi da ya buɗo mu a tahiyar pdp tun in kana pdp an ka ganka wallahi ka zama abu nuni za a ce ka ga wani wawa can takwali jahili bai kama kai ba domin pdp wa pdp su na pdp waɗanda aka nan suna iya kawo jihar zamfara muka jajirce muka ce mu dai komi za a yi muna nan tare da honorable kabiru kilasi honorable kabiru kilasi ya ce mana mu bi lungu sako tunga ko gida guda akwai wallahi tun ba a hawan mota aka ce man sai mun hau babura mun zuba mai ga babura mun bi akwai doka mu tahi mu zo mu zauna da mutane sai mun taso wallahi wasu su yi watsi da maganar da mun kai gobe komawa za mu yi jibi komawa za mu yi muka zo Allah ya taimake mu har structure ta fati ta hadu to alhamdulillah yanzu honorable kabiru kilasi ya haya shi aka ganin cewa bai iya ba wasu ɗiyan akololi suka ganin cewa bai iya ba to mu wallahi babu wani jin tsoro ko kissa ko muna huci wallahi komi ba mu tsoro bayan Allah domin mun san shi ne buɗa mana baki shi ne ba mu abinci wallahi muna nan gidan honorable Kabiru Kilasi tun ciya man na local government Talata Mohora yana tare da honorable Kabiru Kilasi cewa in mun zo gidan wani rabul kabiru kilasir wallahi bakin yau a cike mana da kujera da yau a yebe mana rayuwa muna tare da honorable mahe muna tare da honorable aliyu ma'azu muna tare da garkuwa muna tare kai dukkan wanda ya tsaya tsakani ne da allah pdp ya kai jihar gambara ko lokal gamin talatan mahura a karkashin kabiru kilasin wallahi muna tare da shi ba za mu ja baya assalamu alaikum jama'a jawabin honorable ashir dan hisba kenan aka saurara matsayinsa na shugaban shugabannin yankunan jam'iyyar pdp na ƙasa ta ta mafara kama yadda ya bayyana hamin bari kowa ji jawabinsa duk da barazan da aka yi musu kuma ita ma shugabar mata jam'iyyar pdp na halartarta tana a wurin kuma an ba ta turun magana aka gayyace ta ta hamin bari kuma ta gabatar da jawabinta a madadin mata assalamu alaikum jama'atul jama'a la muna fatan alkhairi a sakamakon gayyatar da muka yi ta gauga kuka ba mu haɗin kai Allah ka saka muku da alkhairi mun tabbatar da iyan jam'iyya kuke halattacca da duk ɗan da an wurin zuwa lashe ɗan jam'iyya ta halacci ba mu tsoron barazana ba mu wata rayuwa duniya da muka tsoron face yau ba inda lai mun san kankara ta alkhairi ta shari daga inda lai ne wasu Sun kada ruwan banza sun kai wanka. Ya'yan musa, yan mage. tafiya ta siyasa a ta mafara a jam'iyyar pdp tana da kalubale iri daban-daban abubuwan da suka faru tun daga jawaban da kaji na farko tun daga aminu bello mafara pro na jam'iyyar da yawa za ka yi tambaya ka ce me ya kawo ɗin maganganu wa ya sa shi me yake nufi kuma yana aka dosa holba kabira ya classic matsayinsa yana a wurin ya hau mimbari aka ba shi dama domin aji me zai ce ga ɗin maganganu da kowa ya yi shi kuma me ya faru ya dangantakarsa da gwamnati a halin yanzu ta jam'iyyar pdp ta babu boka babu cibbo, allah ga zuciyarmu ina so in jawo hankalin mai girma gwamna a cikin mutuntawa da girmama ya sani dan pdp ta za ta mawara haka yake kawo musulmi amerika duba da yanayin da muka samu kanmu da waɗanda ka jagoranci na wata jam'iyya a Talatin mabara so amma sai ni ga ana yi mana tunani irin tunani shehu jira ah. shehu jihani yana zaune yana sai samu nutsuwa ba ya son yaya kowa bai son ƙarar tuciya bai son ta akuya son ɗaya bai ta ƙauye sai yara suka shigo suna ta wasa suna hayaniya sai ya kira su ya ce don su ce su bashi ne. sai ce kai kun ga wani lungu ga ya mai nisa sun ka ce a waje ka kuta ta ana ta ana rabon kuɗi yaran suka shi da gudu suka yi inda ya ce sai ga an ɗauki lokaci ba su dawo ba sai ce a ah, to bari in ta yin gani ko da gaske ne wanda yake kai ka kiɗin ka kai ka rawar mai girma gwamna abin da a tunanina yau ko laifi ma saboda mutanen da muka ɗauko watakila laifin bai shaye su ba to ya kamata a man adalci don su su ɗanɗani roman demokuraɗiyya kuma mutane sun sha tambaya ta shi laifi kai ma ni ce wallahi ni bai mai laifi ba don yana da yaƙini saboda gani gashi Allah ashe da mu na uku ya ce mani shi yana da wata aƙida in ka yi mai laifi kiran ka yanka ya ce da kayan mai laifi kuma har inda yau ka kwana gwamna bai kira ne ya ce na mai laifi ba so na yi mai laifi to in ban yi ma laifi ba to su al'ummar gada mun ka tara yanzu don allah laifi mai sun kai ba muna tambaya ah, tun da allah ya halicce ni da bakin sadda na kai ana iya wannan jam'iyya ta pdp na kai har allah ya kawo ne yanzu kuma ba ni iya tuna rana ta guda da aka taɓa turke ni nawa wani minahici na sha roƙon allah daga nan zuwa sau in ni tahe da sunan in wa wani shiri kada allah shiga ni lahira a ah, duk lokacin da an kawaye gari sai wasu sun daka gari daga nan sun ce sun yi man shiri kuma mai girman gwamnati yana kai ga kunne ne shin an yi umfani da abin da sun ka faɗi ne ka san alƙalin mutum guda ba ka kira na ka tambaye ni ko ko wallahi wallahi ban yi lalacewa da ba a iya hulɗa da ni ba wallahi tallahi ba ni luwaɗi wallahi tallahi ban zina wallahi tallahi ba ni ƙarya sai ta lalura ba ni da kowace irin abu na suka so mai girma gwamna duka abin da waɗannan suka faɗi na jiya amma ƙarya ne duk abin da aka yi mana kasani so ya zama dole a yi mana adalci don ba sa karkar ba ne ya zama dole a yi adalci amma da girmamawa na ba sati guda ko kai ko waninka a zauna da mu a jiya don Allah da hilmi mun kai don mutumin da muka yi malaihi in dai mun yadda mu yi wallahi za mu ce yahi muna in kuma kai muka yi malaihi to za mu roƙi alhorma ka yahi muna amma babu hujja ko dalili da za mu zama muna tare da mutane tsakani da Allah tun lokacin da Allah ya sani zabe ina tare da bayan Allah nan babu wani wanda watakila ne taba kira ni ba wani abu suna nan tare da ni saboda tuna baya to ni na ana mai a hankuri wallahi bai da ai musu ya hankuri a a hita batun komi a kaddata a ce babu gudunmuwar da bai kowace iri amma ko don waɗannan bayan Allah a dube su mun waye gari shekaran jiya da wata alamar tambaya a shugaban jam'iyya na jiha ya zo nan kuma mun yi maganganu da shi na fahimta kuma haka Allah ni na gamsu da kwamarar jamilu kuma wallahi tallahi ba ni jin wani dan ko kaikai da zama ne shugaban jam'iyya babu wata kujera da ni taɓa roƙo ga Allah ni ce Allah shi bani ita sai dai in ce in ta zama alheri saboda haka duk abin da ni gaban samu ba na yadda alheri ne insha Allah saboda haka wada kasan ina jin maheshehu wallahi haka nika jin jamilu ba miji ne wai na yi takara tare da shi wallahi ba ni kallo ne da wani kuma ga kwaye ido ne ni diba ni ga alamun gaskiya cikin abubuwan da ya kawo duka abun da ya faɗi na yadda da su kuma na yadda tsakani da Allah ya ka faɗin su amma ina so in tambaye don Allah kwanan baya da yadda wa ya kaddamar wa ya kaddamar kuna da haɗu da mahin shehu to mai girma ciyaman sai muka ƙara samu wata sanarwa bayan kawo ce cewa an cire shi mu ba tuntube mu ba hmm. to don Allah yana tambaya shi akwai dalili in akwai dalili a kira mu a faɗa muna in babu dalili a kira a faɗa muna magana ta kusan ƙarshe ina so in jawo hankalin al'ummar jihar zamfara da mai girma gwamna wallahi ko da za a raba ni da komi babu wani mutum da zai hitowa da taraba a ce sai na mai biyayya na ya zan mai gidana sannan nika ya samu wani abu wallahi wani mutum bai hitowa da mando kaduna a ce wai sai na bi shi wai ya zan mai gidana sannan nika ya samu wani abu ba ni biyan mutumin da an bariga wanda ba ta ko da boundary da mu wai a ce sai ya san mai gida na duk abin da ka san kana da shi mai girma gwamna in dai ni za ka ba Allah amma ka ba al'umma ka ni na yadda da jarabawa ta ci ne amma wani nan ƙarfin imani ne bai kai ba a ya zama dole mu hito mu yaƙi rashin gaskiya duk abin da muke yi wallahi ba don kan mu muke yi ba don waɗannan al'umma muke yi a ina so in ƙara godiya gare ku bisa ga mutunta ni da kun ka daɗe kuna yi kuma in ƙara ba ku haƙuri wallahi tallahi wannan jarabawa da kuka gani da ikon Allah abin da zai zo gaba zai zama alheri ga kowa akwai wani abu wanda watakila yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka sa muna samun matsaloli ba shi yiwa ina talatin mafara mutum ya ɗauko jam'iyya ban yi jam'iyya ta ba ban ce zan yi ta ba kuma a ce dole sai na tuzguna mai nika samun ɗaukaka ba ni bacin kowa wallahi kuma da bakin sanda ni ban waka in ka gani wuta to jarabawa ce ta Allah duk wani abu da kanka ina yi wanda wallahi bisa kuskure ne ban yadda wallahi in ci amana kowa da ikon Allah so saboda haka mai girma gwamna ina ƙara jawo hankalinka bisa ga maganganun da mun kai da kai baya waɗanda babu dole mutane da Allah su sani ka gibi al'ummar Zai don na ai tuna wani abu wata kila wanda wata kila da shi ka kallo na ai don tuno a lokacin da aka anshi su mai hukumi mun tako da ni da mai girma gwamna muka zo cikin gidan shi daga ni sai shi ya ce yana son ya yi magana da ni ne wadda daga ƙarshe yana son ya shige don ya gaji ya ce don allah kabiru ina so duk lokacin da zan ganawa da wasu al'umma na pdp zan kuna kana kusa gare ni ya ce domin da huskar ka kallo ina musu hukunci can ga baki ne ya ce saboda suna da matsaloli to ni ma ina cikin masu matsalar an gama nema kenan ci ya zo to in ba haka ka ɗauka to ja ta haka nan amma dai waɗanda al'umma a taimake su kuma ya zama dole don rashin taimakon su wallahi a ka kaba zai kwanci karanu na gobe kiyama ba ni bukatar ko wani abu ko wani abu wanda ya zama rabuna ba saboda ka wannan magana ba za ta hana in samu rabuna ba saboda ya kuma ya zama dole ga shugaba ya ɗauki kowace irin magana ko nauyinta in gaskiya ce kuma ba zan gushe ba ina faɗa ma kowane irin mutum gaskiya ba ni burin Allah shi kai ni matsayin da zan faɗa ma wani mutum gaskiya don kashi bani wani daga ƙarshe ba dole sai mun cika ku da jawabi ba saboda akwai na nesa duka maganar da Aminu Zidan yayi mu muka sa shi da yaddan mu aka yi mun yadda da ita kuma bisa gare ta muke saboda haka dawowa in ta wani dogon dumi to kamar ina ƙara dawowa cikin waccan magana ne assalamu alaikum jawabin honorable kabiru haya classic kenan tsohon dan masar tarayya wanda ya kirci mutanen ankar mafara masar tarayya da ke abuja kamar yadda ya taron masu ruwar tsaki a wannan lokaci domin bayyana musu matsayarsa a kan yadda ake masu shakulatin bangarocin kashi a jam'iyyar pdp duk da irin gudunmawar da ya bayar a zaben shekara 2023 kuma ya faɗa cewa ko zai yi haƙuri duk abin da za a yi masa a yi masa amma kuma ba dole ne haƙuri ba idan aka ce za a manta da waɗannan mutanen da ke bayansa waɗanda suka bashi gudunmawa na amsa kiran su suka zaɓi gwamnan dauda Lawal a shekara 2023 gashi ana so a ci a cinye ba tare da an musu wani matsayi ba ko wani abu da za su san cewa gwamnati ta ce da wannan a wannan rana ta laraba mutane suka ci gaba da yin ɗigaya suna ƙoƙarin komawa zuwa gidajensu tunda an ci an cinye 'yan jarida sun irin nasu aiki kamar yadda mai dandali tv a wannan rana ita ma ta ɗauko maka wannan rahoto na dukkanin jawabai a madadinsu a madadin kowa da kowa da kuma aminu bello mafara babban sakatare na jam'iyyar pdp a ƙaramar gwamnatin ta mafara wanda ya ba mu gudunmuwa ga gara wurin ganin wannan shiri ya kammala da kuma shi kan shi mai gaya mai aiki jagoran jam'iyyar pdp a yankin zafar ta yamma honorable kabiru haya classic ni da shirin kuma na gabatar buhari sani ke cewa assalamu alaikum warahmatullahi